Tangarɗar da ke tattare da tsarin shari'a da dukkan abubuwan da suka jibanci hanyoyin hukunta mutanen da ake zargi da aikata laifuka wata matsala ce da ke cinye wa jama'ar Nijar tuwo a ƙwarya. Mafari kenan gwamnatin ƙasar ta kafa wannan kwamiti domin zakulo kurakuran da ke tattare da kundayen da aka shafa shekaru sama da sattin ana aiki da su a kotuna. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Jibaje shine jagoran wannan tafiya. Takardu ne wanda muka yi gado daga mulkin mallaka. kasashe da yawa wanda aka musu mulkin mallaka su sun daɗe da suka canza dokokinsu suka maida su daidai ga yanayinsu na yanzu to niger tana yi bakin tun da wanga kundi biyu da na gaya maka so goma sha takwas ana gyara shi amma gyaran kaɗan kaɗan ne to yanzu gwamnati ne da ta ɗauka gyara ne za a yi na gaba ɗaya za a diba su ɗaya a gani duk abin da yake kawo matsala abin da yake kawo cikas abin da ba daidai ba abin da bai zo daidai da yanayin mu na yanzu raunin tsarin shari'a wani abu ne da ke bayyane a fili a nan Nijar ta la'akari da yanayin da abin ya jefa wasu dubban 'yan kasar ciki. A zancen da nake maka yau, muna da cikin Nijar 'yan kasu wajen dubu goma da ɗari tara da wani abu. Cikinsu in ka diba wajen dubu shidda da wani abu ba a musu shari'a ba kenan kaga akwai matsala wanda ba a ma shari'a ba suka yi wanda aka ma shari'a yawa in ka ɗauki misalin nan gidan kaso na mai a ƙarshen wanga wata wanda ya mutu yana ɗauke da mutum dubu da ɗari takwas da tamanin da takwas cikin dubu da ɗari takwas da tamanin da takwas kinnan dubu da ɗari biyar da talatin ba a musu shari'a ba matsalar daga dokar ce tunda doka ta ce in kai laihi kaza zuwa kaza kamata aka gidan kaso to juju sai kama mutum ya kai shi gidan kasu ko ba a yi shari'a ba in dai kai laihi ko ana tuhon maka da wani laihi sai aka ga gidan kasu a ajiye ka har lokacin da aka ma shari'a ba yau ba jami'an kare hakkin dan adam irin su Abdu Alhaji Idi na kungiyar fsan ke jan hankula akan maganar aiwatar da sauye-sauye a harkokin shari'a saboda haka suka yi na'am da yunkurin da aka sa gaba amma kuma shigar da shawarwarin jama'a a sauye-sauyen da za a aiwatar ya zama wajibi ga waɗanda aka ɗora wa nauyin wannan aiki in ji su muna fatan za a yi abin da ciki ɗaya ka a sa rai balle ka ga siyasa a ƙasa mu siyasa rai ne ana iya a shurari 'yan ƙasa 'yan ƙasa suka gudunmawarsu a ta yi majalisa 'yan majalisa shi abin da suke su kenan muna fatar da gaske ne ake za a surari duka abubuwa wanda suke iya kawwa a yi abu wanda ya daidai da ƙasarmu wanda ya daidai da lokaci. Kwamitin wanda ke kunshe da alƙalan shari'a da masanan doka da jami'an fafutuka da 'yan jarida ya buɗe layin waya mai lamba ɗaya ɗaya biyar wato ɗari da sha biyar domin baiwa 'yan ƙasa damar kira su ba da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatar da su ga gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.